الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مناسبة أولياء الله سبحانه وتعالى wanda ya ara mu da lokaci muka samu damar haɗuwa a masallacin dan galadima wanda sun gulubi alhaji aminu abubakar domin ci gaba wato da lakcocin wanda ta fara su ajiya a ƙarƙashin wato markazin shaitan wanda a yau muna ranar lahadi 26 ga watan wato limana al'akira shekara ta dubu daya da dari hudu da arba'in da shida to ta rage da ashirin da bakwai wanda ya daidai da ashirin da takwas ko ashirin da takwas ga watan goma sha biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu miladiya wanda mun haɗu ne domin wato gabatar da lakcin mu na biyu wanda babban malamin mu doktor domin muhammad sani zai jagoranta a wannan zama na yau game da yan wasu da sani fadilatu shai da doktor usman muhammad sani sanannen malami ne a cikin wannan da hada malami ne wanda baya bukatar tarihi al-ma'ruf la yu'arraf haka ne eh, al-ma'ruf la yu'arraf haka malaman mu suke fada Saka malam game da sani shi ne ɗaya yana daga cikin wato manyan limamai na masallacin Dr. Bello, sannan kuma shi ne jagoran wannan babban makarantar ta alimamu Buhari Sani Akademi kuma babban malami ne a kwalejin tarbiyya da ke garin argungu wato da ana ma'auni wani education da ke garin ina a zama wajen kula da suke su da ke garin karfu kuma kamar yadda an fata malam sananne ne a gudun kowa wakalar <laughs> insha Allah wajen zaka Allah kaira malam sananne ne a gudun kowa kada kada kada kada kada a yi wato tsohon da baka a gaban malami na amma dai kasance kuka sani wadanda ne a bangaren abin da shafi wato fannoni da dama mutafaddini da ne kamar yadda malam abdullahi yake faɗa da malam nirta yana wato farzan shi a cikin kimiyyarsa da ke cewa mutafannimin mutafanninin mutafashirin fi ilmihi muta'affifin mutalaffifin min mifati tutuhin tariqil ke aydin layyin للمسلمين ومسلم للعهد شجر إذا نزلت عليه سجنة لم ترتقل عنه لفتح الخطب شجر إذا نزلت عليه سجنة لم ترتقل عنه لفتح الخطب وتوقف فكنا جاتي ودع إذا الكنطوة هو الزنزة هو يسعوك أكثر ثم ذي تاجبا بعد ذلك يسعب أمر ذي baka isa Allah ku za mu saurari wato gulagulai na ilimi daga babban shekin malami Usman Muhammad Sani zai mun kan abin da ya shafi wato at-tasamu wa asaruhu fi hayat al-muslim don haka mun yi wa malam barka da zuwa a cikin wannan masallaci mai albarka muna kuma roƙon ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala shi masa wato jagora a cikin abin da zai faɗa mana ya kuma datar da shiga ya kuma tabbatar da harshensa a cikin duk abin da zai faɗa muna kuma sannan ya ba shi gwagwarar abin da yake so wato Allah ya ba shi gwagwarar abin da yake so kuma da shi saboda haka kai tsaye muna miƙa abin magana zuwa ga malam fa ya fara da shi mashkuran ma'ajura Thank you.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 faɗi a matsayin mukaddima an riga an kwaɗe shi abinda zan ce shine godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya tattara mu a wannan wuri a kuma daidai wannan lokaci da muke wato yin wannan nishafi da ya kunshi jerin wasu muhadarat da aka shirya a wannan masallaci wanda za su ɗauke da kwana biyar wannan kuwa domin amfanar daliban ilimi da sauran dukkan jama'a baki daya abinda muke fata da Allah tabaraka ta'ala shi ne wa'inda suka shirya wannan abin Allah tabaraka ta'ala ya saka musu da alkhairi sannan abubuwan da aka nazzama aka shirya ana aka fara faɗi ko za a faɗi Allah tabaraka wa ta'ala ya saka dace a ciki kuma Allah shi karba Allah ya amfani da mu da shi duniya da lahira abinda zan ce dangane da abinda mai gabatarwa ya hudu shine Allahumma la tu'akhidhni bima yaqulu an-nas wa anni waj'alni khayran mimma yadhunnun waghfir mana ya alamu. mawdu'in mu shine at-tasamuh wa athruhu fi hayati al-muslimin at yafiya ko afuwa ga mutumin da ya yi maka ba daidai ba ko wata isa'a ya fi ya yi afuwa shi ne ake kira shi da suna at wannan ne abin da zamu tattauna akan shi da kuma tasirin wannan ga rayuwar musulmi wannan mawdu'i yana da gabobin magana da zan bi ta kansu kamar haka na farko akwai mukaddima wace ita ce nake cikin ta yanzu gabatarwa kenan sannan akwai mafhumu tasamuh wato me ma'anar shi ta samu din kansa sannan manzilatuhu fi din shine gaba ta uku kenan ko matsayinsa a addini gaba ta hudu shi ne anwa'uhu wato nau'ukansa ire-iren yafiya sannan fadluhu ko ahamiyatu wa fadluhu muhimmancin da yake da shi kazalika da falalar da ke tattare a cikinsa sannan idan lokaci ya bayar gaba ta kusa da ta zance eh, shi ne suwarun min ta samu hannari sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa salafi salih to anan wani ina ne mu ambaci wasu namazij wasu misalai suka shafi ya ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da kuma wasu daga cikin magabata na gari gaba ta gaba ita ce tasirin da shi a ta samu yake da shi a cikin rayuwar al'umma musulma sai kuma kammalawa da fatan Allah ya mana muwafaka abu na farko a nan wurin shi ne mafumus ta samu shi dabi'a ce ta malamai idan za su yi magana a kan wani mawdu'i su kai kokarin haddace ma mutane ma'anansa ta huskar lughal arabiyya sannan su haddace ma'anansa ta mahangar shari'a wannan zai taimaka ga mai biyan abin da malamai suke magana akan shi ko suke rubutu akan sa ya fahimci hakikalin sakon da ake neman aikar akan menene ne to shi ta tasamuh malamai suka ce eh, asalin ishtiqaqin ta daga madatu samaha ne kakan ce samaha yasmahu samahatan to asalin sa sulasi ne ah, sai aka kara masa alifin wato ce ta'un da alifun ta'un da sai zama kumasi wato daga samaha sai zama tasamaha ya tasamahu tasamuhan ina fatan gani wannan lafazin daga cikin daga daga a asiha na alimamul jauhari da makamantansu ah, cewa wannan lafazin da kake da ni a tasamuha da wannan ziyadar da ta shafi ta'un da alifin cikin asalin madar da suka ce yana da ma'anoni daban-daban ko in ce yana da ma'anoni ba ɗaya ba daga cikin ma'anarsa akwai al'afu at yana ɗauka ma'anar al'afu yi mutum rangwame ko kawar da kai ala kulli halin da abin da yi wanda ba daidai ba yana da ma'ana asafu ya fiya duka mutarabi ne wa'annan sannan yana da ma'ana al-ghufran mutum ya aikata wani zunubi ko wani kuskure ka gafarta masa sannan daga cikin ma'anonin sa akwai al-muwaffaqa al-murad al-muwaffaqa al-murad yana nufin kamar kana neman wani abu sai aminci ina fatan gani ah, sannan suka ce kuma yana daga cikin manoninsa a taifir wato sauwaƙe al'amari Wani duka suna daga cikin manonin da ah, wani lafi yake shara zuwa gari su ah, a bayanin malaman lura ina fatan gani bilmunasaba wannan lafazi malamai suka ce wannan lafazin lam yadis fil qur'ani karim to za ka karanta alqur'ani min bai da da ila nihayati ba za ka samu ta samu ba bal suka ce ma da samaha ma babu ta cikin alqur'ani mai girma ina fatan gani amma abin da ya faru shine a cikin alqur'ani mai girma an samu uh, mutarajik nasa uh, amma abinda aka sani shine cewa wannan lafazin kada ya zo ne a cikin sunna shahadi sama zuwa Allah sallallahu alaihi wa sallama wannan lafazin ya zo uh, musamman a asalin madar kafin ziyadar ya zo cikin hadisin da al-Imam Bukhari ya rawaito shi بايكي صلى الله عليه وآله وسلم يشوى رحم الله رجلا سمحا إذا باء وسمحا إذا اشترى الله تبارك وتعالى يرحم أن يجيك مسلم ديك وتم السوكي ويشوى سوق المعاملة دي إذا باء إذا سيد كاينسا وسمحا إذا اشترى wanda zama cewa mai sauke sauƙin sauƙin mu'amala ne a yayin da ya sayi abin da yake son ya saya shahidi cikin hadisin an samu san mahal uh, ko hadisin da albamu ahmad ya roto shi shi kuma ma'aikin sallallahu alaihi wa sallam cikin sai ke cewa ismah yusmah lak ismah yusmah lak to ka sassabta ka yi mu'amala sauka sauka kai ma sai maka sauka saukar mu'amala to da sauran gina hadisai da wannan lafazin zaka same shi ya zo a ciki a cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma kamar muka ce cikin alqur'ani mai girma suka ce lafazin bai zo ba abin da ya faru shine an samu dai a cikin alqur'ani jerin wasu lafuzza wanda suke suna nuna ma'anar shi a tasamuwa abinda ta samu kuke dauke da shi na ma'ana an samu jerin lafuzza cikin alqur'ani mai girma da suke da dauke suke da kida wannan ma'ana ko abinda suke ko abinda ke nuni da da ma'anar ko abinda ta samu da yake kunshe da shi misali an samu kalmar al'afu cikin alqur'ani an samu as-safu kuma da nan sunayen an samu ta cikin alqur'ani muka ce ko kuma abinda wato wanda zaka daukan su kamar su ne eh, mutarajif na shi a tasamus Kana shi alqur'ani an samu su lafuzza wanda ma'anonin su tatadamman tasamus kamar misali as-sabru da al-hilmu haƙuri da juriya wanda duka kana samun shi alqur'ani mai girma amma dai lafazin shi aka samu muka ce na malamai ya tabbatar da cewa bai zo a cikin alqur'ani ba wallahu ta'ala to amma gaba ta gaba mafhumu tasamuh fil istira wato ma'anar tasamuh fiya ko kawar da kai da a ko laifin da wani mutum yayi ma'ana wannan a mahangar shari'a malamai sun arrafa shi da idda tarifat daga ciki akwai tarifin da ke cewa tasamuh yana nufin bazlu ma la yajibu bazluhu tafaddulan bazlu ma la yajibu bazluhu tafaddulan wato ba da ko baza abinda bai zama wajibi ka ka ba da shi ko ka baza shi ba amma kai haka ne tafaddulan to saboda yin falala ga mutumin da ba lili kai masa wannan ba sai kai masa shi ina fatan gani mutum ne ala sabilin ya yi maka wani abu wanda ba daidai ba da kana da za kai yi rajul وبها كبا هذا ما كان انتقام كما إذا مثلي أما تقول أنت فضل جريش جاء كود كيف تكاليش فأولي تعريف في موسيقى تشي وشي التسامح في الاشتلاع آه، يعني لهم تيسير الأمور في المعاملة تيسير الأمور في المعاملة مع الغير بالملاينة والتجاوز مع القدرة على رد الفئل والانتقام wato sauke al'amurra a cikin mu'amala da wani kuma da kake mu'amala da shi to sai ka sauke mu'amala da kake yi da shi sai da zaka wato rautasa ka sassauta kakka tsananta sannan da yafiya da kawar da kai da kurakuran da ya yi tare da cewa kana da ikon ka mai da martani kana da ikon mai da martani amma sai ka haƙura ka yi mu'amala sau sauka sannan ka kawar da kai da fiye ga kurakuran da yake yi wani shi ne wani tarifin daga cikin tarifat da malamai suna mata na cikin samu ah, wani tarifi na uku wani mutakaita da aka da lokaci tarifi na uku yana cewa a التسامح هو العفو عن nasi وعدم رد رد الاتباع بالإساءة مع القدرة على ذلك وشيء التسامح شيء العفو عن الناس يا تو متاني دي مسهم غن وعدم رد الإساءة لكم رشم ما إذا مرتني جا موننا وندا نتنيي مكة وعدم رد الإساءة بالإساءة ده رشم ما إذا مرتني da munana wanda wani maka bil isa'a da munana wa kai ma bangaren ka mal qudrati ala zalik tare cewa kana yin haka mutum ya munana maka yanzu sai ka yafe masa kar ka maisuwa mashi martani da irin mummunan mu'amala da ya maka tare da cewa kana iya yin haka ina fata mun gani da suka ce wani shine a samu wannan eh, التعريفات التي اختلفت من حيث ألفاظها دكنسو تنسب الى معنى واحد ina fatan gani dukkanin su isharar suke ga ma'ana abu guda shine dai cewa a ta samu yana nufin yafiya da kawar da kai da yin rangwami ga mutumin da ya nuna na maka sai da ba za ka mai tsuwa masa martani da irin yadda ya maka mummunan mu'amala ba tare da cewa kana iya haka za ka iya haka amma sai ka ce ba kuma ina fatan gani ka kawar da kanka to wannan eh, bikul ikhtisarin shine at-tasamu to shi at-tasamu da yake da wannan ma'ana shine da matsayi babba a jini manzilatu fi din kenan yana matsayi babba a jini kwarai da gaske matsayinsa addini yana da girman gaske ah, ta samu da yin wannan ma'anin da muka ishara zuwa gare shi malamai suka ce yana da martaba da daraja da matsayi babba a addini saboda zaman shi cewa yana daga cikin jumlatu makarimin akhlaq idan kana magana akan makarimul akhlaq to kai tsaye ka samu ya shigo ciki yana daga cikin jumlar kyawawan ɗabi'u wanda waɗannan kyawawan ɗabi'u wato su ne suka mamaye wani kaso mai girma a wani addini bi ma'ana idan ka kalli addini musulunci yadda yake bi rumurtihi da faɗinsa da duk abin da ya kunsa to yanzu su kyawawan ɗabi'u sun mamaye wani kaso ne mai girman gaske a jiki za ka gane haka idan ka karkasa addini kamar haka idan ka karkasa addini ka ce addini ya kunshi a kaina yadda za ka kudurta abin za ka kudurta game da Allah ta'ala da da mala'iku da manzanninsa da littafansa da ranar lafira da kaddara alkhairi ko haka ba abu na biyu shine al-ibada ibada da Allah Ta wa ta'ala shar'anta wace mutane suke bautawa Allah da ita kamar ka tani shine kaso ne ko ina fatan gani yanzu kaso na uku sune al-akhlaq at-tayyiba kyawawan dabi'u sukan ƙara suke kaso na hudu ne al-mu'amala to mu'amala abubuwan da Allah tabaraka wa ta'ala shar'anta uh, wanda wato yadda ake ta'amuli da su wato tsantsan su ba ka ce ni ibada ne ba amma biyanka da shari'ar Allah a cikin su shi zai mai da su ibada ko ku gani ba kamar da ake kana bukatan masara sai ka sai masara kawai ko sai ka sai ka zubuhun masara ba zai sa a ce za a rusa maka lada wani mu'amala ce tsakanin ka da dan kasuwa kana buƙatar masara shi mai na sai sayar sai ka sai masara shi kenan khalasin ta amma biyan ka ga shari'ar Allah a wannan tsarin na siya da zaka yi tsakanin ka da shi to shi zai sa sai wanda zauni a sai zama ibada wannan shine kaso na hudu eh, suna da yawa ba shi muke son magana kan shi ba a shahid addini zaka kasa shi irin wannan tasawa aqida ibada akhlaq da mu'amala kamar ka ce da nike nan su al'akhlaq sukan ɗauki rubu'in addini sukan ɗauki kwata na ni na addini yanzu shi kuma ta samu ɗaya ne daga cikin al'akhlaqiyar to kai kenan darajar shi ba sai an gama da darajar addini ba gaskiya idan wanda ba fito sarari ba za ka gane matsayin su wa'annan akhlaqiyat da muka ce at-tasamuh yana cikin su cewa Allah tabaraka wa ta'ala ya yi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya wuce musamman saboda sifatuwar sa da su wa innaka la'ala khuluqin 'azim haka Allah ya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan kirari saboda ya sifatu da ah, kyawun wanda ke wanda muka ce at-tasamuh ɗaya daga cikin su sannan ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa cikin hadisi sahihi wanda al-Imam al-Bukhari ya rawaito shi daga Abdullah ibn Umar cewa ma bu'ithu li utammima salihal akhlaq wato wannan hadisi al-Imam Muhammad ya rawaito shi daga Abu Hurairah ma bu'ithu li utammima salihal akhlaq abin sani an aiko ni ne in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in kammala ko in cika kyawawan ɗabi'u to su wannan kyawawan ɗabi'u muka ce a ta samu hulɗe ne daga cikin sauran shi ke gwada maka yana da manzila yana da daraja yana da martaba wannan addini kazalika malamai suka ce shi shi da zaka samu tsakanin musulmi da musulmi na kace ga wasu musulmi guda biyu kuna daga cikin abin da zai nuna wannan ya fi wannan matsayi a gurin Allah tabaraka ta'ala ya fi shi khairiyya suka ce shine gwargwadon yanda ya zama cewa ya fi sifantuwa da kyawawan ɗabi'u Wani shi ne mizanin da zai gwada cewa ya ɗan ɗan za ka muka ce al bukari Bukhari ya zuwa jikin daga Abdullahi dan Umar Maiki sallallahu alaihi wa cewa khiyarukum ahasinukum akhlaq a wata riwaya khiyarukum ahsanukum akhlaq wanda suka fi ku alkhairi zaɓaɓɓi daga cikin ku su ne ahasinukum akhlaq ko ahsanukum akhlaq saboda kenan khairiyya tsakaninka da wani takan bayyana ne gurgurbe da kafi shi kyawun mi kyawun da kun gani ko to muka ce shi a ta samu ɗaya daga cikin su saboda yana da kima yana da daraja ke sannan abin da ka lura da shi cikin wannan bayani shine cewa babu wani nassi jama'a cikin shari'a da Allah tabaraka wa ta'ala ya yi umarni da shawon ɗabi'u face a samu ya shiga ne dukkan wani nasi a shari'a da zaka ga an yi umarni da a sifanta da kyakkyawan ɗabi'u jumlatan to a samu yana ne yana cikin to wani shi ke gwada maka darajinsa amma saboda darajin shi mai girman gaske sai zama cewa wato saboda darajin da yake da ita mai girman gaske a wannan addini sanar da darajin da yake da ita cikin jumlar al-akhlaq kyawun ɗabi'u sai zama cewa Allah tabaraka wa ta'ala ya yi umarni da shi a cikin alƙur'ani mai girma cikin wurare daban-daban Wata da siga ta umarni hori ɗaya ba sai da karko mace idan nake Allah ya umarni da aka samu karko ɗauka sai na kama ko aya da take da wannan lafi yawwa ina muhim an yi amfani da wasu lafuzza da suke suna daga cikin madununan ta samu ana umarni da shi kun gani da haka qur'ani yayi umarni ko Allah tabaraka wata ta'ala umarni da shi wannan ita wannan ya fiya. a wurare daban-daban cikin alqur'ani mai girma ah, ta hanyar yin amfani da wasu mawaki an yi amfani da ma da al'afu wajen yin wannan umarni a wasu a wani wuri a wani wuri an yi amfani da ma da asafu muka ce duka suna nuni akan attasamu sannan an yi amfani da uh, wurin madar wato uh, al'afu da kuma asafu din a tari cikin ayataya to a wuri sai ga an yi umarni da al'afu shi kadai wani wuri an yi amfani da asafu shi kadai wani wuri an yi amfani da al'afu wasafu cikin aya daya a wani ma sai ka ga ai amfani da mawad guda uku ina fata nan da afu da safu da al-ghufran ko ghufran wurare daban da ba za ka samu wannan cikin alkur'ani misali Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa fa'fu anhum wastaghfir lahum Allah fa'fu anhum wastaghfir lahum Allah ka yafe musu kai musu rango bai kai musu ka samu kenan sannan ka nima musu gafara yanzu za ku ce a wannan umarnin fa'afu anhum an yi amfani da al'afu ne kadai ina fatan gani wanda wannan umarni ne fa'afu anhum a wani misalin Allah tabaraka wata ala ce wa inna sa'ata la'atiyatun fasfa a safha al ce lalle ita kiyama mai zuwa ce saboda ka kai rangwame kai yafiya yafiya kyakkyawa a dan wurin an yi amfani da lafazin asafu ne kawai ba a amfani da lafazin al'afu ba a wani wurin fasfa anhum wa qul salam fa sawfa ya'lamu fasfa anhum ka yafe masu ka kawar da kai da abin da suke yi kenan wa qul salam fa sawfa ya'lamu a dan wurin an yi umundi da ya yafiya din nan ta hanyar yin amfani da lafazin asafu fasfa anhum wani wurin kuma ka ga abin da Qur'ani ke gama shine fa'fu anhum wasfa mafi ne. yuhibbul an fa'fu anhum wasfa ka amfani da cikin da umarni da lafazi guda biyu fa'fu hun wasfa ka yafe musu ka kawar da kai yi hirgul mafi ne. duka wannan cikin umarni da wannan yafiya a wani ne ke cewa فاعفوا وصفه حتى يأتي الله بأمره فاعفوا وصفه العفو ده الصفو أولون يكي تيوى وليعفو وليصفه ألا تحبون أن يغفر الله لكم وليعفو وليصفه لفظ العفو لكم كما الصفو أولون يكي a irin wannan umarni da qur'ani yake daban-daban don nuna muhimmanci da manzila Ta wani shi ya fiya an yi amfani da lafuzan nima guda uku da suke dauke da ma'anar shi wa in ta'afu wa tasfahu wa taghfiru fa inna allaha ghafurur rahim yanzu in ta'afu wa tasfahu wa taghfiru lafazin al'afu wa safu wal ghufran dukkan eh, wani abin shi suke shara zuwa gare shi idan kuka yi afuwa kuka yafi kuka gafarta ga abin da aka yi muku na kuskure fa inna allaha ghafurur rahim ne duka yana nuna maka ah, matsayin wannan attasamu sannan umarni da attasamu kan ya zo cikin hadisai daban wato wannan muke cewa kuma wasu ne da shi ayoyin alqur'ani kai ba muka ambata matsayin misali jama'a akwai cikin hadisai wurare daban-daban ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya yi umarni da shi ah, babu lokaci amma bari mu bada misali daya ko hadisi wanda Imam Ahmad ya rawaito shi daga Uqbah bin Amir ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam yake cewa silman qafaka wa a'ti man haramaka wa afu amman zalamaka ce silman qafaka ce wanda ya yanke da kai ba ya ziyartar ka ba ya kira ka tawaya misali ba ku kaza ya yi tabbatun ka ala hali nau amma to kai ka ka sada zumunci sanin ka da shi ka zarce shi ka kira shi da waya ila akhiri irin wannan da ke aure sannan ce wa a'afi man haramaka wanda ya kamata ya baka ka same baka ba to kai kana da kani ka bashi الشاهد sai ce wa afu an manzalamaka kai rangon mutum ya ce ya ga wanda zalunce Daga a mutane mu'amala da su ana samun kwanakwanai wasu ganganci ba su ke da Su baka abin da ba daidai ba zalunce ka amma ba ki san sama cewa akwai amma zama maka. Wannan ne al'amuru bil afi au al'amuru bil tasamu Hadisa kan suna da yawa gaskiya amma ba zai yi musa ambata su wala akari ana gwada ni kamar awa gwada ni ko abin da ka wala ko. A gurguje bari mu je ga anwa'ut tasamuh. At-tasamuh din nan da yake da irin wannan matsayi a addini fiye da uka gafiya Sheikh Muhammad Salih al rahimu ruwa a cikin ku an tambayi shi game da cewa kan yafiya wai kan nau'i guda shi sai da da yi ta to Allah zai baka nada idan mafalalar da ake samu a cikin yafiya in yi ta zuwa wata in yafiya da nan kenan ka samu falalar da ake samu a cikin yafiya sai ki ta lamarin ba haka shi ba ita yafiya ta nau'antu ta karkasu kashi kashi sai abace su kamar haka na farkon sai ce akwai at-tasamuhu duna shart bal talaban limardati Allah ta'ala ka yafe ma mutum kai masa afwa ba gajin da ya masa wani sharfi ba amma kai haka ne kadai zan nemi yarda Allah madaukakin sarki mutum ne ya mutum ne ya masa abin da bai kamata ya mula na maka ya maka mummunan mu'amala kawai sai ka ji kaya ta maka ba tare da ka gina masa wani sharɗi ba amma kai haka ne dan Allah kawai kana neman Allah shi ba ka da shi wannan ya fi duka wannan nau'i ne nan ka samu falalan sa kan ba karama bace kamar za mu gani a nan gaba nau'i na gaba shine at-tasamuhu bi shartin كأن يشترط طلب الاعتذار لإطاء المؤتدي درسا أو لتحقيق مصلحة شرعية تشينك ياتي لذاك يوولي متن أما بشرط يوا وأنا كاين كذا يا أكي كي كذا يا أكي كذا يتو باف إذن ياتي بك أما أكو شرعي كما كسا كما تشرعي شي ولدي كسكورين كينا wanda a cikin sharaɗin da za ka saka masa ka yi haka ne domin ka ba shi wani darasin da musamman saboda kada ya sake yin haka ko ku gane ba ko kuma ka yi haka ne saboda haƙƙaƙa wata maslaha shar'iyya in ka yafe masa ka gaya masa sharaɗin da kake so ya yi kafin ka yafe masa to wanda zai haƙƙaƙa wata maslaha ta shari'a zai sa a samu kaza wanda maslaha ce ta shari'a ko kamar da in kai haka zai zai koyi da shi wani zarafi ne musamman ta yadda zai zama eh, ya faɗaka nan gaba zai sake yin wannan ba ina fatan gaji ko za ka koyi zarafi da mu'amala da kai da shi sakamakon ya yi kaza ka ce to lalle sai ka iya zaki ko ce ka rubutu ko ka faɗi da bakinka ka yarda ka yi laifi to shi kenan Allah ya sauka ba mi halas mu'amala ka dawo daidai ba wa ko rubutu rubuto laifinka mu'aji ah, na ka rubuta a cikin da laifin da mun gani an yaki shi ke na halatta rekod da nan akwai irin wannan aka samu na uku yake cewa akwai aka samuhu almazmumu almuharramu yace ka afwil hakimi an haddin min hududillah والعفو عن المفسدين والعفو الذي تزداد به جريمة المعتد yace atasamuhu almazmum almuharram kadalika akwai nau'i na yafiya wanda yake abin zargi ne wanda kuma Allah ya haramta shi yafiya ce mutum ya wani kuskure ya afka cikin kuskure sai a ce an yafi bar amma wannan haramun ba magana ka samu lada bane kai shi bal ka fada cikin haramci Yafi ka afu al-hakim an haddin min hududillahi ta'ala kamar misali a ce kai alkali ne ko kai hakimi ne kai kake kula da hukunce hukuncin da suka shafi da jama'a da kulli hali zai zama ga wani mutum ya ya ya aikata wani laifi wani kuskure wanda ya shafi a tsaye masa da haddi daga cikin haddodin Allah kawai sai ka ce an yafe ba ha ko gane wannan ba kaga wannan ai ai haramun ne malam mutum ya kashe mutum da gangan kuma ɗan uwan wato yake aure ul ulmaka ba gaske sun yafi ba kai dai kana gwamna ko kana hakin ka ci shiga an yafi ba ba a yanzu ko mutum ya yi tata wata wafarki shuru wanta fatin mawanya duk abin da ake bukata da barawo sun cancanta da shi ka ce an yafi ba a da la'izu a ga afun la'izu ka samun Ya ce wal afu anil mufsidi mutane suke makbar da ta ko wani suka shiga cikin corruption dumu dumu da duke al'umma ba an kama su sannan ake an yafe masu. wani haramun kawai a mutu abin da doka ta ce wani shiri ne ƙa'idar shari'a in ba ka ba sai zama an yi an yi ta samu hul muharram sannan wal afu alladhi tazadu bihi jarimatul mu'addid ce ga wani ɗan ta'adda ko wani wanda ke yake lanta yi mutane abin da yake ba daidai ba ko a hukumance ko tsakaninka da shara kulli hali sai da cewa idan kace kaya ce maka yanzu wannan ta'addancin da yake yi da isa'ar da kurakurin da yake kawai zai gaba da su ko ku gane ba yanzu irin wannan babu bukatar kai ba kawai wannan kana bukatar kai rabbi sai ne ka dauki mataki ne kawai saboda a dakatar da shi a kamar doki ina fata gani wannan bangaren hukuma ne muka ce ko a cikin afrad eh, ne na jama'a wato duk wani abu da za a yi mutum ko ta samu wanda yin sa zai haifar da shi mutumin da yake da kurakuran ko ta'addanci kawai zai san da ne kuma ci gaba da wannan kurakuran to babu bukatar wannan ka samu a cikin shari'a kuma yin shi ma haramun ne Allah ke to wannan ne a kace kashe kashen sa kenan ba duka wanda samu ne yake halalo ba kazalika wa duka wanda samu ne zaka tantace zaka san falala da alkhairi da sai zaka ji na soshi shari'a suna magana akan falala da alkhairi da ke cikin ka samu ba kun gane ko akwai kashi na karshe ban faɗe shi ba ko shine yake yake ambata da eh, ibara kamar haka yace at-tasamuhu li adami al-qudrati 'ala al-intiqam wa huwa al-'afwu dhunna yake fiya saboda mutum ba shi da ikon mai da martani an yi maka <laughs> kamar da abinda mutane muke yi an yi maka abu ta ce to Allah shi isa to ai wanda kaga ba ya haifar? ne an yi maka abu ba ka yi yadda za ka yi ina fata Ina ila baka ce Allah isa ba sai ka ce su shi ke kamar kai na kan kaya ce amma amma kaya ce ne saboda kai ba kai da iko mai da martani amma kai shi ne zullan saboda kai kana da matsayi na kafanci kai da ba ka da wata kudura ta al-intiqam wa raddul fi'l to shi wannan kan ba shi da wata falala shi da wata falala sai dai a ce Allah ya sauka maka yawwa in baka yafi bai zullan ka ce to Allah shi sani intaha wannan sune a gurguje wallahu a'lam sai fadlu tasamuh saboda kamar muka ci shi a tasamu din ko al'afu za ka shi ko asafu kamar muka ta karkasu yanzu a tasamu irin wanda shari'a take son sa kamar da muka ishara zuwa ga irin tasamu wanda shari'a take so ko to yana da falala da alkhairi wanda yin su zai sa a cimma wannan kuma ka samu wannan alkhairi da wannan falala kun gane ko don haka yafiya da za ka yi wa mutum saboda kaɗai ne mai yarda Allah na ɗauke ta zanci yafiya wacce za ka yi saboda ka ba shi wanda ya kuskure wani darasi da zai amfani shi ko amfani al'umma ko kuma ya yafiyar da za ka yi don ka haƙaƙa wata maslaha shar'iyya wannan yana da falala mai girma gaskiya kuma shi ne dukkan nassoshin da suka yi magana a kan falala da alkhairin ta samu ko al'afu ko asafu suke shara zuwa da yi shi irin shi ne idan ka yi shi kake samun duk falala da ka ji a mata a cikin wani nasi da yake magana akan falala da alkhairi ke cikin rangobe da yafiya da haka za ka samu wannan zai yakan fito sarari ne ka shiga ta duba nasoshi daban-daban cikin nasoshin shari'a yanzu misali Allah rubuta sai ke cewa waje za'u sayyi'atin sayyi'atun misluhu waje za'u sayyi'atin sayyi'atun misluhu ya abin da ke sakamakon mummunan abu da aka yi to shi ne mummuna irin shi mana kama da ana gaya maka wani halar ne ma'ana mutum ya zai wata isa'a idan kuka mai samu da isa ba kuma ba kuma da shi. ko ku gane abin da ba, wanda za ku sai ya ce sai ya kun suna mutum ya zai aka muku abu da ganganci da kasa ko ka ga ba ku iya hakuri kuka mai da martani ba kuma da shi shi ne wanda za ku sai ya ce sai ya kun suna sama cikin nassin sai ce, faman afa wa aflaha fa ajruhu ala Allah dama duk wanda ya afi ya kokarin samar da maslaha ya kyautata fa ajruhu ala Allah da da sanar da Allah to kace da yin afu din da tare da shi akwai ni akwai falala akwai lada mai girma man afa wa aflaha fa ajruhu kenan yin shi akwai alkhairi akwai lada akwai falala mai yawa cikin wannan su dai kama da wannan shi ne wa in fa'a, fa aqibu bi mithli ma uqibtum bihi wannan ya kama da wajen za'u sayyi'atin su mithluha wa a kaftun ke da kuka mai da martani ga wani da muku kuskure ko ba daidai fa aqibu bi mithli ma uqibtum bihi to kuma da martani ku yi ukuba da irin yadda aka yi muku saboda kai ka mai da martani kai yadda ya maka kakauci Fa'a, fa aqibu bi mithli ma uqibtum bihi الشاهد تتي ولا إن صبرتم لهو خير للصابرين amma da za ku yi hakuri kaga wannan al'afu ya shigo dama mun ce shi as da al-ilmu yana daga cikin mada wanda qur'ani yayi amfani da su suna daga cikin abubuwan da suke ya tazammalu ko tazammalu ma'anar tasabi wala in idan kuka yi hakuri kuka jure da fi alkhairi ga masu hukunta kenan a cikin ta samu duk da cewa aka ce in mutai maka kan rama daidai bai maka ba kai laifi ba amma haƙurin za ka samu mai falala za ka samu alkhairi lahu wa khairun lisabili la'alla kun gane wannan wala man sabara wa ghafara inna zalika min azmi al-umur in wa inna su kana da su da yawa wa in ta'afu wa tasfahu wa taghfiru fa inna allaha ghafurur rahim ku da nasoshin abin da suke kariya shi misali wannan nasi wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru yanzu ba a ce zaka samu lada ka ranka wannan cikin wannan nasi ba amma sai a ta cike cewa fa inna allaha ghafurur rahim ishara ga cewa in kai afu da safu wato lazimin sa shine Allah tabaraka ta'ala zai maka gafara da rahama wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum su yafi su yi afu su kawar da kansu da isa'an da aka yi musu haka Allah ce waliya afu waliya yasfahu sai gaban aya yake cewa ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum shin baka son Allah ya gafarta muku kamar ana gaya maka in kai yafi ka kawar da kanka natijar za ta je wa shi shine za ta samu gafaran wa ya tabaraka wa ta'ala wannan yana gudanar maka falalun tafsir ولنفس والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس wallahu. yuhibbul muhsinin wal kazimin al ghayz da masu haɗe fushi an yi musu abin da ba daidai amma su daure wal afina anin nas da ma mutane afwa ta samu wato Allah yana yi musu na musamman sai suke aji cewa wallahu yuhibbul muhsinin Allah yana son masu ihsani kamar ana ga maka cewa haɗe hushi da ta samu ko afu wato abu ne wanda zai sa ka kai ga martaba ta al'ihsan yasa nassin bai ce wal kazimina al ghaiza wal afina anin nasi wallahu yuhibbuhum yace wallahu yuhibbul muhsinin ishara da cewa su al kazimina al ghaiz al afina an nasu ne ba su ne al muhsinin wannan daraja ce na falala ce ina fatan gani wa afu anhum wasfa inna allaha yuhibbul muhsinin da yayin wannan su suna jawa wallahu ta'ala a'lam abin da ke gwada maka kuma falalansa izzar bawa tana tabbata ne a cikin ta samu ko afu din da yake wa waɗanda suka yi masa wani da kana so ka samu izza to ka zama kana ka sifanta da sifar ne ka samu ko al'afu ko yafiya imam muslim ya rawaito hadisi daga abu huraira Allah ya yarda shi yake cewa sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma naqasat sadaqatu min malin wa ma zada Allahu abdan bi afwin illa izza wa ma tawada'a lillahi ahadun illa rafa'ah shahidi cikin hadisin shine wa ma zada Allahu abdan bi aqul illa illa saboda baka taba yin wa wani rangwame ba face Allah ya kara maka izza da ta samu kake samun izza a gurin Allah madaukakin yanzu wannan ba falalaci ba falalaci ya isa ka gane fadalar da ta samu yake da ita ko rangwame ko lafiya zaman shi cewa shi a ta samu ko al'afu wato sifa ce daga cikin sifofin Allah sannan kuma Allah yana son wannan sifa yanzu a ce da kai abu sifa ce daga cikin sifofin Allah sannan Allah yana son wannan sifa sai a ce ka yi shi wannan malam ba falala ce ba yana gwada maka abin yana da falala hadisin da al-Imam Ahmad ya rawaito shi da aka haɗa sunan sunan al-arba'a daga ummul mu'minin Aisha take tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ni za ta faɗa idan ta dace da Lailatul Qadr sai ta ce Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni yanzu a cikin hadisin Allahumma innaka afuwun saboda ka al-afuwu min asma'illah to cikin wannan isim na al-afu masalan to cikin shi akwai dilala da cewa wato ita sifar al'afu sifa din sifatillah kamar da idan kace da Allah al-basiru ne wa za yaqtadi an yakuna al-basaru sifatan min sifati ta'ala idan qulta li inna Allah sami'un wa hadha yaqtadi an yakuna as-sam'u sifatan min sifati ta'ala to saboda ka zama Allah al-afu sai gode cewa al-afu sifatun min sifati ina fata kun gane nan. to sai ce kuma to hibbul afwa kana son yafiya shi ta sama samu na ka fa'afa ne saboda ka sifa ce ta Allah kuma Allah ya san saboda ka buƙatar mutane su rika cin irin waɗannan abubuwa cikin rayukan su eh, a lokacin da wani musu ba daidai ba ya zama jahili zan su mu'amalanci shi ina fatan gani to wannan shi ne eh, saboda ka zo wani mu'amalance ka mummunan mu'amala wanda ke suka kula da irin wani abubuwan ka rika jin su a ranka sawa'an wannan mutum ɗanka ne ko matarka ne ko abokinka ne ko wani makwacinka ne ko abokin aikinka ne a wurin aiki ala kulli hali sai zama cewa zaka wato zaka zaka istihzari irin waɗannan nasoshin da abin da ke kunshi da shi kan zaka iya yafe masa saboda ka samu irin wannan falalar da ke tattare ga at-tasamu kun gani ko to wannan shi ne sannan a cikin wannan magana da muke yi kar ku ɗauka cewa idan mutum ya mutum kuskure ya yi masa ba daidai ba ya yi masa isa akwai masa ganganci muna cewa a yakin mata akwai falala ga wannan amma wannan karka ɗauka itlaqan yana nufin duk wanda maka ganganci da kawai ka ce ba ka ce shi ƙalin sala saboda ka akwai mutane waɗanda suke za su su kamar wasu wawaye wawaye ne haka ne saboda ba su kusa mu'amala saboda in ka samu su irin wannan yau ya maka ba daidai ba gobe ya maka ba daidai bai ta hakkin kawai ta ba to to yanzu masa ta samu kan ba ai yana nuna cewa kai kare shi ta maka ba daidai ba yawa sai ku kula da kashe kashe da muka yin ta samu saboda ka sai ka yafe masa amma ka dauki matakin bashi darasi da koya masa abin da ke daidai to wannan shine za ta bayan nufin in mutum maka ba daidai ba kai magana bil lutfi wal mulayana a ce baka yaki ba ba shi yake nufi ba yawa saboda ka fita ya kuskure ka kira musu ka ce to ai kaga wannan ma daidai ne ya za ka yi kaza za ka yi kafa. ka gama mishi magana ka ce da Allah a kiyaye kaga shi kenan ba wani abu kan ishi a zuciya yanzu shi yana da hankali zai ji cewa lalle ka karrama shi ka mutunta shi don haka zai kiyaye gaba ba zai fada cikin wannan kuskuren da ya fada ba ko kuma gangancin da ya ba to wannan ne shine wallahu ta'ala a'lam shi shine falala da alkhairin da ke cikin yafiya yanzu a nan wurin gaba ta gaba za mu shiga cikin wato wasu suwar da na mazi wato misalai kenan da suka shafi yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya aiwatar da wannan yafiya sannan da yadda kuma magabata na gari kuma aka ruwaito daga gare su kuma an yi musu ba daidai ba a cikin wasu bawa kai amma suka yafi suka yafi kaɗai domin neman yadda Allah madaukakin sarki da farko bari zuwa abin da ya zo na sunna wato abin da shafi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam akwai hadisi mashhuri wanda ba al-Imam al-Bukhari ya rawaito shi cewa ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama yana cikin masallaci da da sabbarsa sai mutum ya shigo mutumin karkara sai kuma wani gefe na masallaci kawai ya tsariya ya fara tsariya wannan daidai ne ko daidai ne ko a da da babu da irin wannan masallaci ya ba daidai ne ga masallaci ke ne ya fi tsarin wani saboda daga shi yasa da sahabbai suka zai shi suka yi ca suna nema su buga masawa ca kai ba ta ke wani wajen wani abin da kama da wani sani ya ce kada ku tsunka masa tsalinsa ko ya samu damuwa ko duk ya bata masallacin ba aka kyale shi ga misali sannan ya ce ku samu buga ta ruwa ku zuba wurin kun gane ko to da yake musu ku bar shi ku kyale shi kada ka tsunka shi take innama bu'ithum muyassirina muyassirina wa lam tub'atu mu'assirin yace ku sani an aiko ku ne masu sassa kan mutane ba a kuma sana san mutane ga wani mutum ana yi masa raddul fi'l ko amma da nake kawo ya sa sashe ruwayoyin hadisin suke gudawa mutumin nan ya samu kyakkyawar yafiya da irin wani mu'amala daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har aka ce wasu lafuzza na wuce iyaka ko ya ga wa'ancan mutanen sun buga matsawa amma ga matsayin da annabi ya ɗauka ya bada umarni sai ya ce Allahumma arhamni warham Muhammadan wala tarham ahadan ba'dana shi Allah kai mani rahama ni da Muhammad sallallahu alaihi wasallam kada kai ma kowa rahama in banda bayani ne da ci haba wala ai ka ka kokonta mu ne <laughs> mai wannan ba afu ne ba afu ne ta samu hun daga gari shi sallallahu alaihi wasallam akwai hadisi da Imam Muslim ya rawaito daga Anas bin Malik Anas bin Malik kusa Anas bin Malik hidima ya gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shekara goma haka yake cikin hadisi sahihi shi da kansa yake cewa ya hidima gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ashara sinina shekara goma khadamtu rasulullah sallallahu alaihi wa sallama ashara sinina ya manzon Allah sallallahu alaihi wa hidima shekara goma sai ce wallahi ma qala li uffan qattu yace bai taba ce mini tirku a shaba da yaron da yake maka hidima a gidanka ina kai da kawo shekara goma ba wata goma ba a amma ki annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba ce mishi a shakutur ba yace wala qala li li shay'in lima fa'alta kaza wa halla fa'alta kaza ki duk abin da an yi na hidima gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa annabi bai taba ce mashi me yasa ba kai kaza ko me yasa kai kaza ko ya aka ba kai kaza ba shi bai taɓa gamar ba to a shahidu cikin wannan riwaya da ne faɗa nan wurin shi ne yanzu anas kan a matsayin shi ne mutum wanda ba ma'asumi ne ba a shi ba mala'ika kuma anas mala'ika ne za ka sauwara ke nan mutumin da shi ba masu ba ne ya zauna da kan shekara goma karkashin ka yana maka eh, hidima a shi bai taɓa fitowa kurakurai ka dole ya yi dole ya yi to wani ita ce a ɗan adam amma ga shi yana cewa tsohon shekara goma annabi ta usun shi tir ko ashirin duk abin da annabi sai ya kawo da kenan. nan sallallahu alaihi wa sallam ya ce masa masa attasa ki kuma bai taɓa ce mishi dan ni kai kaza ba ko shi aka yi kai kaza ba amma kuka ji ba kuskure ba yi ba ko amma ya fiye ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wani misali daga cikin wannan suwar da namazin hadisin abdullahi bin mas'ud wanda al-imam bukhari al bukhari da imam muslim sun rawaito shi cewa ranar yakin hunayn aka sani yakin hunayn yaki ne wanda aka samu ganima kafi rajid ranar wannan yaki sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yi sharing waɗansu mutane da wato ba su wani abu daga cikin ba mai tarin yawa wani yan wasu ɗalibai su san wannan tarihi ko wata saboda su misali yana kallon wasu mu'allafa ta kulubun da akhiri sai ya ba su adadin yara umma mai yawa da da rahim da naniyar aka ba su dai kaso mai yawa haka Allah bin Mas'ud yake ba da labari yadda, sai wani mutum a can gefe sai ke cewa hadhihi qismatun

sai wani irin gurgudewa haka saboda magana ce mai muni ko ga insani aji ya yi abu kace mishi bai yi ajici ba kace wannan ba a nufi Allah ce ciki ba ya fiji bale mutum irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun tsayin da shi saboda ka hankali shi tashi Abdullahi bin Mas'ud yake cewa a ransa sai da shi duk abin da ne yi wa'annan munafukai suna faɗi ba zan taɓa ko na labarin da ba ne ya ga yadda yanayin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam canja amma yace duk da wannan damuwa ta annabi alaihi salatu wa wasallam da wannan munanan kalmomi sai ce rahimallahu akhi Musa faqad uziya bi akthar min hadha fa sabar shi Allah ya kan dan wani annabi an cutar da shi da abin da ke wannan amai haƙura saboda ka annabi ya ba ni baya sallallahu alaihi wasallam ai annabi yana ce a kama mutumin jama'a ko bai da hila a ya ce a kamo shi ba a kamo shi sannan iya ka kamo shi ya ce a fili barkai amma bai haka ba amma mai da martani martaninsa shine rahimallahu akhi Musa wata riwaya yarhamullahu akhi Musa fa kada uziya bi akthar min hadha fa yace Allah jika da wala ni Musa shi an cuta masa da din da ko da ma hakuri saboda kake ni ma dace ni ne hakuri sallallahu alaihi wa alihi wa sallam misali bari hadi guda sai kila sai mu ce ko imamu bukhari imamu muslim sun rawaito ni hadisin kazalika da abdullahi ibn mas'ud radiyallahu anhu yake bada da labari cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana ba su labarin kissar wani annabi daga cikin annabawan Allah su gaba yake gashi kamar yana kallon annabi yadda annabi ke ba su wannan labari ya annabi ke ba su labarin wannan annabi mutanensa ne da Allah ya aiko shi gare su suka kama bugu suna ta dukan shi har sai da suka fita masa da yi a jikinsa ta sai jini tana zuban jini annabi ce wannan annabin da suka masa wannan suka jina jina da shi sai gashi yana ta hannu yana shafe jini a fuskansa da suka masa jina jina yanzu sun nuna na masa kuma sun nuna masa ya ce amma wannan annabi abin da ke cewa shi ne Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamun Allahumma hadi kauni yace Allah ka shirya mutane wannan wani alamu su wasani ba sani annabi bane sai wato bi ma'ana abinda ya kullu a cikin zuciyarsu ba su yarda shi ni annabi da kun yarda annabi ne ba za su yi wannan fa innahu la ya'lamu to kaga wannan duka al'afu ne wata samu domin wannan annabin jama'a in babu al'afu sai daga hannu ya ce ya ke so gaba da yanzu nan a ko ba haka ba kuma bai haka ba kuma sun yi laifi wani misali shine abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi wa mutanen Makka bada bada fatiha ha nota da maka kowa ya san tarihin ile da suka muna da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbai khasatan al-mustadafin kafin hijira ko bal koran shi suka yi suka nemi su kashe shi ko a zo da shi hayyan aw mayyitan wannan muna nawa annabi ji madina ya zaman da zashi Allah tabaraka wa ta'ala ya bashi sai fara a kansu ya dawo garin ya ci garin da yaki aka yi abinda aka yi suka yi zukun zukun gaban shi imata zunu da anni fa'ilu biku ni kuke tsammanin zai muku duk da tsuru an ta akun karimun wa ibnu akhin karim sai ai kai dan wani ne kare shi gaban kama mutum kike annabi izhabu fa antum tulaqa ba abin da ga muku sai da abin da annabi ya ga wa yan uwansa ku tabi dunna take ba abin da annabi musu komai kuma mu shakka in yace duk su zama bayi sun bi ba za su zama bayi bal in yace duk a kashe su za a kashe su amma bai bautar da su ba sannan bai ci a kashe shi sa da daga cikin suka ne suka musulunci wanda duka karinci ne ta samu ne daga mazan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama mu kyale wannan daga mu je a ta samu ko wanda ya shafi ah, wasu misalai da suka shafi as-salafu salih babban misali shine tasamuh da al'afuna Abu Bakar as-Siddiq radiyallahu anhu da wani mutum wanda yake yaron gidansa ne wanda ake ce da shi misbah bin asaka an san tarihin shi kamar da ya zo cikin imam bukhari ya roto shi da wasu malaman sunna sannan yana da cikin kutubu tafsir a lokacin da hadisul iski ya faru dangane da diyarsa shi abubakar umul mu'minin aisha hadisul iski wanda mutane suka baza labarin shi aisha ta yi zina wani ya zubilla sabi da zai faru ya faru kazafi ne da da nawa ga annabi da iyalansa to yanzu sai zan mista yana daga cikin lelin wasu mutane da suka rika magana game da wannan zancen da ya rika yawo cikin mutane sai labarin ya kawo ga abubakar radiyallahu anhu tasawwar kamar yanzu ake da kai kana da wani yaro a gidanka kai kake masa hidima kai kake masa kasa abubuwan kai kake da su ta yanzu wani abu mai muni da mutane suka kirkira na kasafi da ya shafi ya kai shafi iyalanka sai zama bayani ya zo maka tabbaci cewa yaron gidan nan yana ta magana akan wannan kamar da wasu mutane makiyanka suke baza labari ya za ka ji wannan ba ta kuma za ka bai mutunci ba ai shi kan ya kamata ya ci A aƙalla bai ci ne ya yi yanzu wannan sai da ali abubakar radiyallahu anhu sai rantsi ya ce wannan duk hidiman da nake masa da ciyarwa na dai na dai wannan shine raddi da abakar ya masa to sai Allah tabaraka wa ta'ala ke saukar da nasi wala ya'tali ulul fadl minkum wasi'a an yu'tu ulul qurba wal masakin wal muhajirin ina fatan gani sai ta yi wal ya'fu wal yasfahu ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم waɗanda Allah ba su falala da wadata cikin ku kanta sun karan tsuwa za su ciyarwa waɗanda suke da kusanci gare su da miskinai da waɗanda suka hijira da kaza da kaza ka kore sai ba dai dai ne amma ku yafi kamar da cewa bakar abinda misba bai da asasa ya maka ka yafi wal ya'fu wal yasfahu yafi fi rangwami sai ce ta tuhibbuna na yaghfira Allah laka kuma ka fa Allah ya gafarta muku kuma kuna da kurakure ko ba ka fa Allah ya gafarta muku wallahu ghafurur rahim Allah mai yawan gafara ne mai yawan rahama ne saboda kake nan in kuka yafi da za a samu shi ma Allah zai gafarta muku kurakure ku zunnu yanzu da wannan aya ta sauka yana cikin sahih bukhari sai abubakar radiyallahu anhu aya da sauka sai ce bala uhibbu an yaghfira Allah li ce kwarai da gaske tabbas ina so Allah ya gafarta kamar dai ai ya ji a jikinsa shi ne aka so kama ta. ya ce faraja sai abubakar ya dawo da wannan rantsuwan ko kace daga wannan rantsuwan da yi ya ci gaba da daukan ɗawainiya da takalifi na misbah bin asasa sun makala sannan sai abubakar ya ce wallahi la an za'uha minhu abada ce ina rantsuwa da Allah wannan hidimar da nake masa ba zan daina ba har tunda har Allah ya ce in yace in rangwame saboda ina so Allah ya gafarta mana da kun wannan ba rangwame wani ba ya ne ba kyakkyawan misali daga Bakar radiyallahu anhu kina kun gani? ya zo cikin sifatu safwa ya ibn al-jawzi shi akwai wani mutum da ya haɗu da Ali Ali bin Hussein Ali ne wato Ali ne ɗan gidan Hussein ɗan gidan Ali bin Abi Talib رضي الله عنهم كونغانيكو دا يحدو دا شي سي زاجي سي ديك جاما سو سمونا نما دا ودالي بيدا متاني سكي تاجي شي سكي تشاغا ونا مو زاك جامو تون جيكا النبي صلى الله عليه وسلم مي درجه ايدن حسين بن علي كدو كان جاما سو نما غرا لا نولا وسمونا ابوا يلا زنه تاسو دا شي الحسين علي بن حسين علي بن حسين mutane suka ca gare shi sai shi albin hussein yake musu mahala ya ce ku kyale shi ku saurara duka mutane dole sai suka shi ɗalibansa sun yi taki ku tsaya kowa kai shi masa kuma ku tsara ku kyale kar wanda da ke shiga wanda ya masa bakan magana kun gane ko sai ce da shi masu tira an kamin amrina aksa. masu tira an kamin amrina aksar ce ai kai ka ce muna da abu kaza da ba kyau ko ka ce kana zarge mu da kaza yace ma sitira an kan amrina aksar yace wallahi abinda baka sani ba dangane da aibubuka mai afiya kaɗan ka sani abinda ka sani na aibuka mu ɗan kaɗan ne amma abinda baka san shi ba shi ne kiliya ya ce wa hallaka hajjatun nu'inuka alaiha ya ce ni ne bukatan ka mu taimaka maka wa hallaka hajjatun nu'inuka alaiha انا ودتم قاتلك اسم الله فاستحيا الرجل في كنت يجي كنت فيتي اشهد انك من اولاد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتي نتبت كي كانت في جيكوك النبي صلى الله عليه وسلم wannan namunar ne da kuma sura kyakkyawa na safu da ta samu na wa'in nan magabata haka yazo cikin adabu duniya wa din na almawardi yake ba da labari cewa akwai mus'ab bin zubair mus'ab bin zubair jama'a kanin abdullahi bin zubair ne wanda kuka sani kun ne ai azubair bin awwam mutum ne yana da abdullahi bin zubair kazalika yana da mus'ab bin zubair to shi mus'ab bin zubair ah, an tura shi a matsayin gwamna a iraq ina fata kun gani to kafin haka akwai mutum da ake ce da shi Amrumi jirzum shi wanda mutum Amrumi jirzum a tarihance yan uwa sun sani shi ne kashe azurin lawa ba da mawqati jamal don haka da wannan matsala ta faru sai kuma fassara kun fahimta to daga bisani yanzu shi dan shi az-zubair wanda shi mutumin nan amrul jazum shi ya kashe shi sai aka tura shi a matsayin gwamna a yankin da shi wancan mutumin yake kun gani to sai wata rana sai shi gwamna kenan mus'ab bin zubai sai ya fito akwai a ce dukiya ta mai sai ya fito da ita za ba mutane a afaya ko zama da wata kafi dukiya ta hukuma wala ya tattaro sai a fi su a ce kawai a ba kuwa. haka ake mali ba a kimshe ko a wani rubutu ba saboda ka sai shi kawai zo da dukiya ko an kai an ka kafta an kai shaka ka kasa ana taba mutane kun gani to sai shi Mus'ab bin Zubair a lokacin da ake rabon wannan dukiya mutane ga sun da zafa suna kama sai ke tambaye ah to ina amru bin jazo sai aka ce da shi innahu innahu ikhtasa خوفا منك شي أن يقوي بيتك وأقول أنت طرقة دنيا تنشر شيء كشوا ما فيك يلا لا ما يقول فتقول له ليظهر أمنا وليأتي ليأخذ أطاءه مرفوعا يتم آه زي ماشي يفتو <clears throat> أن يفتش بقى بنزي بولوش فليظهر أمنا ya fito kawai a sani ya kyawun shi ba abin da ya faru shi yana cikin aminci wani ya ya tafi eh, ku ce ma zuna wani ya akwai akwai ahu mafura ya karɓi rabonsa cike komai ba idan aka ba ku haka za a bashi ko abin da faru shi da ku gaya masa kun gane wannan sura muka ce wannan shi ya kashewa kuma shi ne gwamna yanzu ya ce a kamo ya ce ya ɓoya kaufaninka sai ce na yake wani gida yake shi a kamo shi ba a kamo shi a ya ce to kuma a mata kaza haka za a yi duk bai wannan ya ce a ah, Allah. ku gaya masa kawai fito bai da barbala E ma zo ne karbi wannan abin da aka ya rabu ya ba shi jiki suka ba kowa wannan duka wasu suwar ne na ta samu a wurin magabata na gari wa haka akwai misalai da muka shara zuwa gare su amma wani ya mitsaye sannan mu mu haɗu wasu daga cikin amfani ko ka ce tasirin da shi ta samu da yake da shi da al'umma bai mu da su a guje hakan nan akwai wani malami da ake ce da shi a Sheikh Suleiman al-Matarogi yana da littafi da ya sa masa at-tasamuhu fil Islam at-tasamuhu fil Islam a cikin wani littafi ya yi kokarin faɗin menene atar tasirin da ta samu ke da shi a cikin al'umma da amfani sa da kaza ila akhirih daga ciki an bata cewa shi ta samu yakan haifar da kauna tsakanin musulmi sannan yakan kawar da dukkan abin da zaka ji shi da kyashi da gaba ko kiyayya tsakanin ka dan uwanka eh, yake isharar da cewa nasin qur'ani shine bayanin da wannan wala tastawi al-hasanatu wala sayyi'a idfa' billati hiya ahsan wa idha alladhi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu to wanda tsakaninka da shi akwai adawa zai waye gari ta annahu waliyun hamim ta hanyar idfa billati hiya hasan wani shine at-tasamu shine kuma al-afu kun gane ko sannan yana wato yana sa kuma shi ta samu wadanda daga cikin amfaninsa yake cewa yakan sa mutane su zama tsakanin su mun sharihi su zuwa saboda ka za ka zama cewa cikin zuciyarka baka jin komai da dan uwanka in kuma da shi kawai yadda ka saka mashi hutsa har zuciyanka haɗa da wani za ku gane wannan misali idan kila kana ɗan yin wani abu ga wani mutum ɗan uwanka a addini ko a makwasaka ko ala kulli hal wani haka to sai zama cewa sai ka je kai masa wani abu wanda ba daidai ba kai kana ɗan yin wani abu game da shi sai kuma kadarali ka je kai masa abin da ba daidai ba sai kawai ya yi maka sai maka ta samu yanzu wannan zai sa sai ka ji cewa wato ka wani kusanci ya zuwa ya zai shi kuma ka gane shi wannan abin da kake ji sai ka zama ya kawo ko ba gane wannan ba sannan ta samu wadin da yawa yakan zama dalilin dalili mai gamsar da mutum a cikin janibin majalis da'awa a duke ba da labarin ta samu hundun da mazan alasar zama yin mutane makka wanda wannan haifar da manya-manyan mutane suka musulunta ko kalli irin su abu sufiyan girman darajar da suke da ita a makka da irin yadda suka kasance da adawa da cutarwa ga mazan Allah sallallahu amma da su da iyalansu suka musulunta to har gobe haka abin yake kun gane ko sannan yana haifar da ah, haɗin kai tsakanin musulmi da kuma rashin rarrabuwa sannan a cikin shi ana samun kawar da hasada da hirido da gillu tsakanin yan uwa sannan yakan kyautata alaƙa tsakanin mutane sannan wani abu daga cikin tasirinsa ko amfaninsa yakan wato kallala wato yakan karanta kurakuran da masu munana mutane suke afkawa cikinsu bi ma'ana in ya zama cewa ka sawar ga wani mutum ya yi kuskure kuma aka nuna masa ya yi kuskure amma aka yafe mashi yanzu ɗan mutum in mutumin kirki ne ba dan ta'adda ne ba zai ji kunya gaskiya sannan nauyin da zai ji shi zai sa sai ga cewa irin wannan kuskure ba zai gani ko mu ɗauka ganganci za mu ce ko yau wajen kuskure ne karar sarki ya ba wani abu yau abin zai dai wanda yake na isa'a ne ba zai sake ni ko ma cikin yanzu kun ga tsaro muke karanta abin da ya faru da shi Ali bin Hussein wanda ake cin Zainul Labidi an an muna na masa ta hanyar ambatan wasu ayyuka na shi amma shi mishi ma sutura na anna akasar alaka hajatun min musalaiha na tafi mutum ya kunya kuma ke na shaida kai ne daga cikin jikokin annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu wannan yana nufin cewa gobe zai ga wani ya zage shi abin nufi a irin wannan ta samu idan aka yi shi da hadasi kyakkyawa to yakan karanta afkawa cikin isa'at da mutane suke mujunan su waɗannan wasu ne daga cikin tafir ko in ce tafirat ko in ce eh, asar na shi a tasamu da fa'idojin su tsakanin al'umma na kare da lokaci ina fatan da abin da faɗi bisa da ba. Allah ta baraka ta alamfani mu da shi ba mu da dan samu da muka kuskure kuma ko ni kuskure ya ce sa Allah shi ya mana shi gafarta mana baki daya kazalika muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala shi shafe shi da sun zuwa ta uwa kada su aikata ba daidai ba wannan shine wallahu alam wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh